zina ta sarari da taɓoye. ɓoye to ku kusance ta to yana daga cikin kusantar zina jama'a wallahi irin wannan taɗi da muke bari ane a anguwanni kaga garsame miyar budurwa ga san man saurayi karfe goma sha biyu da rabi amma wai ba su gama taɗi ba suna taɗin yana zaune ita ta ɗora ƙafarta akan kafar shi kuma ya sakalo hannun shi a nononta wai da haka ake taɗin kamar katantanwa wannan kusantar zina ne bayan kwana biyu sai a ce ta yi ciki ko kuma a shi ya gama hure mata kunne yana gama hure mata kunne sai goce ana aurar da ita ga wani mai mutunci bayan kwana biyu sai a ce ciki ya bayyana ko kuma sai a zo ana tambayar malamai to yanzu ina hukuncin mutum ya auri budurwa ya ganta da ciki a to in bai dawo sai a li'ani ba hukunci kenan kawai za ku je ku bashi dan kwararo ne ya zo yana ce mishi ya tafi makaranta ya ce ba zai je ba tunda ba uban shi ba ne अल्लाह की आई